C'était RM Show This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Asabar goma sha biyar ga watan Yuni na shekarar dubu biyu da ashirin da hudu. A cikin shirin namu na yanzu za a ji mu dauke da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda inda a yau shirin zai ci gaba ne da kawo muku tattauna ta musamman da wasu daga cikin gwamnonin najeriya yayin da suka kawo ziyara nan washington dc muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku tare da ibrahim ka almasi garba to amma da farko ga baba ya yakubu makeri da labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya shugabanni a haiti sun tsige france elba daraktan 'yan sandan kasar haiti bayan shafe tsawon watanni ana sukar shi da gaza daukar matakan da suka dace don kare jami'ansa da ke fuskantar hare-haren kungiyoyin 'yan daba wani jami'in gwamnati da ba ba shi izinin yin magana da manema labarai ba ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na associated press a yau asabar cewa tsohon shugaban 'yan sandan haiti normal ramio shine zai sake karɓar ragaban sashen 'yan sandan mai fama da karancin kudade da kayan aiki wanda wani rahoton majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa sashen na da jami'ai dubu hudu ne kawai da ke aiki a lokaci guda a ƙasar da ke da mutane sama da miliyan goma sha ɗaya a baya an dai kori ramyo ne daga aiki kusan shekaru hudu da suka shuɗe a ƙarƙashin wata gwamnati sama da mutane 2,500 ne aka kashe su ko suka jikata a faɗin ƙasar haiti a cikin watanni uku farkon wannan shekara yayin da tashin hankalin ƙungiyoyin daba ke ƙara ta'azzara a ƙasar dakarun isra'ila sun kai hari a gaza tare da fafatawa da mayakan hamas a jiya juma'a yayin da yarjejeniyar tsagaita wuta ta kaza samun ci gaba kana tashin hankali ya kauri akan iyakar arewacin isra'ila da lebanon shaidu sun bayyana yadda aka kai harin a birnin kudancin na rafa da wasu wurare a tsakiyar zirin gaza asibitin Al-Aqsa matthias da ke birnin tsakiyar zirin na dayar albala mazaje sun taru a kan gawar wani yaro ɗan shekaru goma sha ɗaya wanda ya mutu yayin barin wutar a wani sansanin 'yan gudun hijira na bureji da ke kusa da wurin ma'aikatar tsaron isra'ila ta ce dakarunta sun ci gaba da aiki a tsakiyar gaza inda jiragen saman yaƙi suka kai hari a wani kurkuku na 'yan bindigan da ke zaitun babban bankin duniya ya amince da baiwa najeriya rancen dala biliyan 2.25 don bunƙasa kudaden shiga da kuma dawo da sauye-sauyen tattalin arziki da ya haifar da matsalar tsadar rayuwa a cikin shekaru da dama ga kasar da tafi kowace yawan jama'a afirka bankin ya faɗa a yammacin ranar alhamis cewa rancen zai taimaka wajen karfafa matakan kare talakawa tare da karfafa sauye-sauyen haraji da kudaden shiga sauye-sauyen tattalin arzikin shugaba bola ahmed tinubu ciki har da kawo ƙarshen tallafin mai na tsawon shekaru da daba amma mai tsada da kuma haɗa kan farashin musayar kudaden ƙetare wanda ya haifar da hauhawan farashin kayayyaki ya kai kwatankwacin na shekaru 28 najeriya dai ta riga ta fuskanci ɗimbin basussuka bayan da bashin da ake bin ƙasar ya ƙaru da kusan kashi dubu a cikin shekaru goma da suka gabata labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau asabar shugabannin duniya sun haɗu a wani taron koli da zammar matsawa rasha lamba da kawo ƙarshen yaƙi da take yi da ukraine amma rashin halartar babban kawar moscow wato ƙasar china zai yi mummunan tasiri a kan taron Kawayen Ukraine da dama ne za su halarci taron, amma kasar China ta ƙaurace wa taron bayan da aka dakatar da rasha bisa dalilin da China ta yi watsi da taron a matsayin ɓata lokaci kuma ba ta sha'awar halartar taron. Rashin China a taron fatan mayar da Moscow saniyan ware ba zai yiwu ba. yayin da koma baya da soji suka fuskanta a baya-bayan nan ya sanya kiba a matsala har ila yau yakin da ake gwabzawa a gaza tsakanin isra'ila da hamas ya janye hankali daga ukraine ana sa ran tattaunawan za ta mai da hankali ne akan manyan batutuwa da yakin ya haifar kamar samar da abinci da tsaron nukuliya da kuma 'yancin zirga-zirga sa'annan da daftarin sanarwar ƙarshe da zai ayyana rasha a matsayin mai zalunci a rikicin a ƙarshe a yau asabar faransa da jamus da birtaniya sun yi allah wadai da matakin da iran ta ɗauka na baya-bayan nan kamar yadda hukumar ƙasa da ƙasa ta iaea e mai sanya ido a kan makamashin nukuliya ta rawaito na ƙara faɗaɗa shirin nukuliyar iran wata sanarwar haɗin gwiwa ta ce Iran ta ɗauki ƙarin matakai na rashin mutunta yarjejeniyar ƙasashen duniya kan makamashin nukuliya ta JCPOA ta hanyar amfani da wasu ƙarin ci gaba a cibiyar ƙera dokuliya da ke na Taz tare da sanar da cewa za ta sanya ƙarin dubban na'urorin ƙera makamashin a duka cibiyoyinta na Fodo da Taz in ji sanarwar ta haɗin gwiwa. Tana nufin sanarwa mai ɗauke da sanya hannun ƙasashe da suka kulla yarjejeniya da Iran a shekarar 2015. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin zauren voa shiri na 163 inda a yau mataimakin gwamnan jihar Sokoto injiniya Idris Gobir zai ci gaba da bayani kan yadda suke ganawa da mai ba shugaban ƙasa shawara a harkar tsaro. Injiniya Bismillah. Muna aiki da shi a matsayinmu na shugabannin jihohinmu wanda muka yi maganganu muka tattauna da shi. Na biyu waɗannan nasarori da an ce wanda gwamnatin tarayya ko kuma jami'an tsaro suka shiga suka yi ƙoƙari wajen karɓo annan mutane. su ne waɗanda shi mai ba mataimakin shugaban kasa shawara na baɗu yake magana cewa babu irin waɗannan group ɗin su ne yake magana cewa an samu da an karɓo su amma akwai ne waɗanda su ko annan daban-daban ne na wasu ƙauyuka misali kamar ni inda ni fito musamman domin can na san irin matsalolin tsaron da a wannan bangare na gabacin sokoto akwai irin wannan ɗaya biyu uku hudu wanda su daban-daban ne wani zai je gona an kama shi wani zai je kasuwa an kama shi wanda wasu in kawar ba gwamnatin jiha ba ko kuma irin jami'an dss da sauransu ba masu da information na cewa an ɗauki wani ko an kama wani su su kaga waɗannan wanda san suna da irin wannan kes za su ce a ah, ai suna da sauran mutane a hannun yan ta'adda amma idan kaddi da waɗancan su kuma da aka kama wanda group ne don gagarumin nasara ce misali a ce an ɗauko mutane tun daga kaduna yan makaranta gaba ɗaya an zo da su har jihar zamfara kuma daga ƙarshe an ci nasara amso su a maida su haka kuma wanda aka zo an ka ɗauka daga sokoto daga gada wanda ka san su ma a ce an je an amsu su su ma an maida su to waɗannan abubuwa su ne shi mai ba shugaban ƙasa shawara yake maganganu a kai. so kana ganin kuma waɗannan bayanan sun isa da za a ce a filin shugaban kasa da su a shirin da ake na yaƙi da 'yan ta'adda. a fito shirin ƙasa ma'ana ina nufin waɗannan baka ganin waɗannan eh. ah, bayanan eh. sun isa a ce su ne ke gaban shugaban kasa a yaƙi da ake yi da yan ta'adda a'a bai zama ya zama ya isa ga yaƙin da ake yi da yan ta'adda a Najeriya ok to bari za mu ah, dawo kan wannan ah, eh, in hali ya bamu dama bari mu juya ga gwamna Bago yan bindiga suna yawan kisan sojoji a jihar niger haka kuma suna ci gaba da wato cin karensu babu babbaka a yankuna da dama shin akwai wani abu da ake yi watakila don ganin cewa an yantar da wannan yanki da ke fama da matsalar rashin tsaro to assalamu alaikum a jihar niger ita ne kasa ta da jihar girman fili da kasa da daji a Najeriya. kuma jihar niger tana da boda da zonhara da kebbi da kaduna ta bangaren arewa saboda haka wa'annan 'yan ta'adda din sun taho daga can wuraren niger suke zuwa dalilin abu guda biyu na farko a fulani masu kiwo a kashi goma kashi biyat duk a niger suke a nigeria barayin shanu sukan zo su kai musu hari don su karɓi shanayensu bayan haka muna da dajika da yawa wanda ba taɓa noma su ba da yawa sosai in an koro su sukan zo su ɓoya cikin gajeji to sojojin najeriya suna kokari sosai ta wannan bangaren to akan samu nasara sosai amma su ma waɗannan 'yan ta'addan suna da hannu da 'yan boko haram da aisuwa suna cikin wannan dajin sukan samu nasara wani lokaci akan sojojin mu na najeriya da jami'ar tsaro amma alal hakika an yi nasara sosai a cikin dajukan namu wasu na ganin ma akwai yankunan da har yanzu kamar sun ɗanfi karfin gwamnati kamar ba gwamnati ke da cikakken iko a kansu a babu wannan a naija mu yanzu gwamnati dajin nan duka baki da nome shi muke yi saboda haka idan mun noma dajin mu ga da za zo a ɓoye saboda haka gwamnatin jihar neja ta nema hannun 'yan kasuwa da mutane maza da mata an sa hannu muna muna noma daji saboda mu samu mu neman mutanen mu inganci kuma mu samu mutanenmu a banyi saboda haka a arewa ga baki ɗaya muna ganin cewa idan wannan hubbasa da muke yi na maganar noma idan ya ɗaure insha Allah wannan masifa ma da ake ciki ga baki ɗaya za samu waraka a cikin magana. na to bari mu je ga bakinmu da kuka shigo a domin ba ku dama na gabatar da tambayoyi ga manyan bakin mu bari mu fara da gwamnan jihar Jigawa wa zai masa tambaya daga Jigawa. Bari malam gashi sai ka gabatar da kanka tukunan. salamu alaikum. alaikum A suna na Tijjani Mukaddas kuma ni dan gwagwarmaya ne a bangaren ilimi a Najeriya. Sannan ni ne ke wakiltar Najeriya a shirin Humphrey Fellowship na wannan shekara a nan Amurka. A tambaya ta ga gwamna na na Jigawa, mai girma gwamna ya yi bayanin yadda aka ware kuɗi sama da kaso talatin a bangaren ilimi wannan ba ƙaramin abu ba ne kuma abin a jinjina gwamna ne a bayan haka um, ‘ya'yana guda uku din mata ne shi yasa yake da sha'awa kan ilimin 'yan mata to ban san me mai girma gwamna yake shiri akan ilimin 'yan mata a jigawa state ba saboda idan ka duba jigawa kamar kowace jiha a arewacin najeriya za ga yara 'yan mata suna ta tallace-tallace lokacin da ya kamata su kasance suna makaranta wannan kuma babbar matsala ce ga tsaron ma najeriya sannan sai tambaya ta ta biyu ga mai girma gwamna na kebi kamar yadda ya faɗa bai yadda da wannan kididdiga ba yaran da ba sa zuwa makaranta ko ma yaya ne lalle akwai yara da ba sa zuwa makaranta a jihar kebbi ba ma kebbi ba duka arewacin najeriya kuma wannan kalubale ne sosai a bangaren ilimi a najeriya sannan ya yi bayani akan yadda almajiri education da sauransu to ga shiri da ya zo da shi na almajiri ta yaya wannan shirin zai sha bamban da shiri na baya domin an zo da shiri da yawa irin su lokacin mulkin jonathan da su mm, shiri na unesco da na unicef akan an kawo karshen wannan matsala to ta yaya shirin ka zai sha bamban da wa'ancan shiri na baya wanda ya gabata to muna godiya kwarai da gaske bari mu fara da gwamnan jigawa domin jin amsar da tambayar da aka yi masa to alhamdulillah wannan tambaya ta yi daidai mu a jigawa ilimin mata ana ba shi wata daraja ta musamman domin ilimin mata a kyauta ake yin tun daga firamare har university duk yarinya da take jigawa in za ta je makaranta tun daga primary school har university kyauta ne gwamnati ke biya mata su kaga wannan wani mataki ne da aka dauka domin inganta harkar ilimin mata domin mu kara sanin cewar wannan kwanan nan mun tura yara kusan 160 da suke sudan muka dawo da su muka kai su cyprus waɗansu muka kai su india to daga cikinsu wannan yaran kusan 160 kusan yara 100 daga cikinsu mata ne so because mun ba ilimin mata mahimmanci kwarai da gaske kuma mun ga cewar ilimantar da mata din zai taimaka mana kwarai da gaske musamman wajen harkar asibita da sauran abubuwa da yawa so and uh, wannan ya sa mun samu damar ba yara ilimi kyauta na mata ya sa mun samu damar cewar babu wani yaron da outside da zaka gani mace duk da take tallan nan akwai abubuwan da muka sa wanda yake akwai a lot of incentives da aka introducing a system din akwai wani institute da muka yi na dan modi student care wani sabon shiri ne wanda yake yana bin yara da suke outside school miye dalili idan ba su da uniform ne gwamnati za su dinka musu uniform ta ba su su je makaranta sannan kuma ka san cewa ko school shirin ciyar da abinci da aka yi na gwamnatin tarayya wanda yake za a dawo da shi jigawa ce kadai a jihar a najeriya bayan gwamnati ta yi aji ɗaya biyu uku jigawa ta yi hudu biyar shida su duka su abubuwa ne da aka yi a jihar jigawa domin a tabbatar cewa an inganta harkokin ilimi kuma an rage yara da suke gudu daga cikin makaranta za mu aje tambayar har sai mun kai ga gwamnan jihar kebbi a watakila yana lokaci sai ya haɗe biyu ko kuma ya gane su duka amma jihar sokoto wake da tambaya ga mataimakin gwamnan jihar sokoto wanda yake wakiltar gwamna a halin yanzu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na wa bakin mu barka da zuwa. Sunana na sa'i Khalil. na tambaya ta ga gwamnan sokoto shine especially a harkar tsaro na san cewa muna da matsala tsakanin mu ta niger da sokoto kuma ana samun 'yan harin bindiga suna haurowa suna zuwa suna yin wayansu wato laifuffuka a cikin abin nan ɗin su koma so menene mai girma mataimakin gwamna suke yi a gwamnatin su domin cewa an dakatar da wannan matsalar an yi kuma da abin da ya kama ya dace a yi domin abin nan assalamu alaikum wa rahmatullahi alaikum salam to alhamdulillah kamar yadda ka tambaya aka magana na ishu na border security muna da program wanda muke yi tsakanin mu da mu da undp akwai abin da muke yanzu haka suna aiki a ilila local government wanda daga nan illela local gama ya shafi wannan boda ta mu ta gudu illela gada har zuwa sabon birni dama waɗannan su ne major local game boda area wanda muke da su kuma abin da ke faruwa a tsakanin mu da nijar alhakikanin gaskiya ba daga nijar ake kawo mana hari ba na yan ta'adda mataimakin gwamnan jihar sokoto injiniya idris gobir kenan kuma da haka lokaci ya mana halin sa sai makon gobe idan allah ya kai mu za mu ci gaba a yanzu A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Murtala Faruk Sanyinna wanda ya jagoranci hirar sai Fiona Wammayi dulu, wacce ta daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya. To madalla kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a yaushe za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi garba da shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Assalamu alaikum VOA Hausa. don allah ku bani tarihin hukumar alhazan najeriya ta ƙasa wato nakon da kuma bayanin ayyukan hukumar mai tambaya alhaji mai nasara nasarawa funtuwa assalamu alaikum voa hausa bayan dubun gaisuwa mai yawa da fatan ma'aikatan wannan gidan rediyo suna cikin ƙoshin lafiya ina neman ƙarin bayani game da ƙasar da tafi yawan musulmi a turai mai tambaya malam ango malamin makaranta ya wuri To bari mu fara da ansar tambaya kan hukumar alhazan Najeriya. Idan mai tambayar Alhaji mai nasara nasara huntuwa da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin muryar amurka a shiyar adamawa da taraba muhammad salisu lado ya samo daga babbar jami'ar hulɗa da jama'a ta hukumar alhazan najeriya hajiya fatima sanda usara wadda ta ce an kafa hukumar alhazai ta ƙasa watan 2006 ita aikin hukumar alhazai ta ƙasa shine ta gudanar da aikin hajji a nigeria ta sa ido a kan yadda ake gudanar da aikin hajji da umara daga ƙasar nigeria zuwa saudi arabia ta kare hakkin alhazai ta sa ido a kan irin alal misali gidajen da ake kama wa alhazai harkan abincin alhazai tafiya da shirye-shirye dai duk wani shirye-shirye na aikin hajji yana karkashin hukumar alhazai ta ƙasa ne idan jihohi suka yi eh, eh, eh, suka zaɓi gida hurumin hukumar alhazai ne ta je ta duba ta gani wannan gidan ya yi ko bai yi ba kuma ta yi ciniki a kan kuɗin to ita dai kamar uwa mai ba da mama ne da sauran hukumomin jihohi masu kula da alhazai kuma ita yana daga cikin hurumin hukumar alhazai ta ta ƙasa ta hukunta duk wani mai laifi ko alhaji ne ko ma'aikatan alhazan ne da dai sauransu ita take shirya jiragen sama da za su kwashi jama'a kuma ta baiwa kowane jiha ga jirgin da za ta kwashe ki amma zancen ita kuma take zuwa ta je ta jiyo yaya aikin hajjin bana zai kasance domin su hukumar saudi arabia bata san kowa ba face hukumar alhazai ta ƙasa so da hukumar alhazai ta ƙasa suke tattaunawa su gaya musu cewa ka ka'idoji sojojin hajjin shekarar nan in akwai sauyi in akwai abin da suke so suna wa hukumar alhazai ta kasa ne su kuma hukumar alhazai ta kasa sai a yada wa a sanar da jihohi su jihohi kuma sanar da um, alhazai haka to hajiya wannan tsare-tsare na hukumar jindanin alhazai ce ta ƙasa kafin a kai ga waɗannan tsare-tsaren su kuma hukumomin jindanin alhazai na jihohi fa wani irin eh, kataɓo suke yi dangane da wannan al'amari na gudanar da aikace-aikace na aikin haji. To kafin a samu wannan tsari babu wani takamammen tsari da za a ce gashi nan duk jihohin nan suna karkashin ta. Face akwai department kwara daya a ministry wani lokaci a ministry of foreign affairs wadda yau in aka sa a ce wannan shi aka sa amirul hajj wani shekaran sai ka ga wani ne to ba a samun waɗanda suke da irin wannan experience a ce sun yi experience shekara hudu suna ana gudanar da aikin hajji saboda haka sun san abin da za a kauce mawa sun san akwai matsala in aka yi abu haka yau akwai za a cimma nasara idan aka yi aiki kaza a gobe to a da ba wannan a da kawai idan lokacin aikin hajji ya kusa sai a ce to shikenan an naɗa wance ita ce za ta gudanar da aikin shirye-shiryen aikin hajji mm, mm, mm, bana sai ka ga cewa ita kanta za ta je a lokacin take neman ta san yaya za a yi ina ne za a bi yaya abin yake to kafin ka sani lokacin aikin hajji ya yi shi yasa a da sai kaga ana barin mutane a ƙasa dubu goma kaga da ana barin mutane a saudi arabia suna kwana kwana bakwai a filin jirgin sama ba wanda za a kama a ce lallai lallai ga laifi ga yadda ya kamata da sauransu to shi yasa tun da aka kafa wannan hukuma sai ta zama ita ce in charge ita ce mai lura tana shirye-shiryenta tana tattaunawa da saudi arabia tana kuma sanar da jama'a ga yadda abu zai gudana shi yasa aka samu ragowar irin matsalolin da ake samu a da. To madala eh, hajiya waɗannan matsaloli da kika zayyana wadda da kafin wannan hukuma a alhazai ko kwance maniyyata suna fama da shi daga nan gida Najeriya har a kai ga ƙasa mai tsarki. Yanzu kuma yaya tsarin yake daga zo wannan hukuma an samu canji? Yanzu ba haka nan bane kowane hajji yana zuwa da matsalarsa amma mafi yawancin lokaci an riga an san um, shirye-shirye da plans me ya kamata a yi a lokaci kaza da lokaci kaza domin jin daɗin alhaji wato shi da hukuma alhazai ta ƙasa a takaice a huruminta ne ta kula da jin daɗin alhazai tun daga gida nigeria zuwa Saudi Arabia dukkanin hukumomin jihohin nigeria tana karkashinta ne ta tsawata musu ta kuma yaba musu inda ya daidai don tafiya ta yi kyau. Yawa Hajiya banda hukumomin jihohi da kuma ku karan kanku ma'aikatan hukumar jin daɗin alhazan wasu hukumomi ne kuma kuma kan iya taimaka muku a aikinku a matsayinku na hukumar jin daɗi da alhazai ta ƙasa. Akwai wasu hukumomi wadda kan iya sa muku hannu domin ayyukanku su tafi daidai ko babu. Banda hukumomin jihohi akwai irin su hukumomin um, filayen jiragen sama wanda da su hukumomin alhazai take aiki. Akwai immigration, akwai custom, akwai hukumomin tsaro da dai sauransu. Akwai hukumomin tsaro da dai sauransu hukumomi da ake aiki tare domin a cimma nasara. Akwai hukumomin lafiya da dai sauransu ina fatan wannan bayanin ta gamsar sai kuma ansar tambaya kan kasar da ta fi yawan musulmi a turai idan mai tambayar malam ango malamin makaranta ya wuri da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu har ila yau da yi ga ansar tambayar da wakilin mu a shiyar adamawa da taraba muhammad salisu lado ya samo daga dr adamu babikwai malami a kwalejin horar da malamai ta gwamnatin tarayya wato fce yola adamawa najeriya wanda ya ce. To kafin amsa maka tambayar yana da kyau kasancewa akwai mutum sama da biliyan takwas a duniya a yau. Sannan daga cikin waɗannan mutane mutum da suka kai wajen biliyan biyu musulmi ne waɗanda suke wawwatsi a cikin duniya. To sannan abin da zan maka bayani a nan shine yana da muhimmanci kasancewa a duk wata kididdiga da aka yi ko ko alƙaluman da zan karanto maka yanzu bisa ga binciken da na gudanar. Haka ne to dakta wannan wani irin alƙaluma ne haka waɗanda kake so ka yi jawabai a kansu haka? Alkaluma ne waɗanda suna iya canzawa saboda ka san akwai abubuwan da suka shafi ƙaura, akwai abubuwan da suka shafi rasuwa da kuma haihuwa. Don haka alkaluman suna kan canzawa ne amma abin da aka samo dai a yanzu sun nuna cewa ƙasar Rasha ita ce take kan gaba da yawan musulmi ake ganin ya kai mutum miliyan ashirin da ke zaune a wannan ƙasar. Walau haifaffun ƙasar ne, walau waɗanda suke aiki ne a ƙasar waɗanda hukuma ta amince musu. To akwai mutum da ake gani sun kai miliyan ashirin da suke musulmi a ƙasar rasha sannan kuma watakila yana da muhimmancin gaske nuna maka fahimtar da kai cewa fatun tsohuwar daular soviet ka san akwai al'ummu da wannan daular ta dan mamaye ta mamaye su koko suke cikin wannan daular soviet din nan misali akwai waɗanda ake kira kremia waɗanda al'umma ne mafi yawansu musulmi ne akwai kuma ceceniyawa waɗanda su ma al'umma ne na musulmi akwai bashkir su ma al'umma ne na musulmi akwai tatas duk waɗannan al'umma ne na musulmi waɗanda suke tsohuwar daura ta sobiyar wanda kuma a yanzu suke cikin rasha. to dakta sai kuma wace ƙasa e, kenan mun ji ka fara bamu dai labarin wannan ƙasar daga nan kuma sai wace ƙasa. to ƙasa ta biyu wacce take biye da ƙasar rasha a yawan al'umma musulmi a nahiyar turai ita ce ƙasar faransa wacce alƙaluma suka nuna akwai yawan musulmi da suka kai mutum miliyan shida ko makamancin haka saboda da ka sai ta ma faransa ƙasa ce wacce ta yi wa ƙasashen kudancin afirka musamman ma ƙasashen laraba kamar algeria da morocco da tunisia ta musu mulkin mallaka sannan kuma akwai a nan afirka ta yamma ma akwai ƙasashe irin su senegal mali burkina faso da makamantansu waɗanda faransa ɗin ta yi wa mulkin mallaka waɗanda kuma mutanen waɗannan ƙasashen sun yi ƙaura zuwa a ƙasar faransa ko don aiki ko zama na dindindin sannan kuma hakan ya yi tasiri wajen wajen samun 'yan ƙasa waɗanda suka musulunta ko kuma ka haifa cikin musulunci a ƙasar Faransa. Hmm, haka ne. Su wato su Faransa ma suna da yawan al'umma musulmai a wannan yanki nasu lallai kuwa. To dakta daga nan kuma sai wace ƙasa mun dai ji ƙasashe guda biyu kuma mun ji su rukuni rukuni. Daga nan kuma sai wace ƙasa kenan? Ƙasar da take biye da Faransa a yawan musulmi a nahiyar Turai ita ce ƙasar Jamus wanda ake ganin musulmi sun haura miliyan hudu zuwa miliyan biyar biyar da suke kasar jamus to da kyau lalle har yanzu dai ta ba kasar da ta kamo kafar kasar rasha duba da cewa suna da al'umma musulmai da yawan su ya kai kimanin mutane miliyan ashirin haka ne to wacce take biye da kasar jamus kuma fa dakta wacce take biye da kasar jamus kuma ita ce ingila wacce yawan musulmi ana ganin sun kai har miliyan hudu sai italiya da take da musulmi tsakanin miliyan biyu zuwa miliyan uku sai kasar spain wacce take da yawan musulmi a wannan kasar da ake ganin sun kai kusan miliyan biyu sai Netherlands da take da alkaluma suka nuna tana da yawan musulmin da suka kai kamar miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu. <laughs> Lalle kuwa su ma kasar Netherlands dakta ba a bar su a baya ba da nasu population din haka ne. Wata take biye da kasar Netherlands kuma fa eh, eh, dakta wace ce? Wacce take biye da Netherlands ita ce Sweden wacce ake ganin tana da musulmi da suka kai a kididdigar su ta kai kamar mutum a dubu ɗari tara sai belgium da ake ganin musulmi ba su kasa mutum dubu ɗari takwas ba a na ƙarshe a jerin ƙasashe goma da na kawo maka da yawan ƙididdigar musulmin da ke zaune a waɗannan ƙasashen ita ce ƙasar switzerland wacce take da yawan musulmi da ake ganin sun kai mutum a dubu ɗari hudu. amma da ladatta to dakta wani fata kake ji shi ga dukkanin masu sauraron mu da kuma shi wadda aiko mana wannan tambayar malam ango malamin makaranta ya wuri. to da fata wannan amsa da na baka ta gamsar da kai sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin wato dr adamu babikwai na fce yola da hajiya fatima sanda osara ta hukumar alhazan najeriya da shi kuma wakilin ma'ashiyar adamawa da taraba muhammad salisu lado Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma makon goben idan Allah ya kai mu. wasalam. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. kuma na ƙarshe a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin. Da Fiona wa mainan dudu da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Mu kwana lafiya sai da safe.